Jama'a salamu alaikum. Batun tsaro lamari ne da har yanzu ke ci gaba da barazana a wasu yankunan arewacin Najeriya musamman ma yakin arewa ta tsakiya da arewa maso yamma. Batun 'yan fashi da makami da masu garkuwa da mutane domin kuɗin fansa shine abin da yanzu haka yake ciwo wa 'yan Najeriya tuwa kwarya. Jihar Zamfara da sauran makwabtanta na daga cikin jerin wuraren da matsalar 'yan bindiga ta addaba. Duk wani da ƙoƙarin da gwamnatoci daga tarayya zuwa jiha ke yi. Na ganin an magance matsalar amma har yanzu babu alamar sauƙi da ake samu. Abin tambaya anan shine shin matakai ko hanyoyin da ake ɗauka domin samar da zaman lafiya a wuraren da 'yan bindiga suke addaba suna tasiri kuwa ganin har yanzu ba a gama da matsalar ba. kan neman hanyar magance irin wannan bala'i da ke addaban mutane ne yasa filin ciki da gaskiya ya karɓi bakuncin wani tsohon ɗan bindiga daga jihar zamfara da nasarawa mai suna alhaji abubakar usman wanda aka fi sani da mu. wanda makonni biyu da suka gabata muka fara kawo muku hirar da wannan fili yayi da shi domin gano makasudin da yake sakawa wa mutane faɗawa wannan hanyar da kuma dalilan da yasa har zuwa yanzu aka kasa shawo kan wannan matsala. A yau za mu kamo kashi na ƙarshe na zantawar da wannan bawan Allah, da fatan masu neman hanyoyin warware wannan matsala na kusa, domin fahimtar yadda 'yan bindiga ke tunanin su tare da ƙaddamar da hare da suke. Suna Nasir Fili Hashin Gumal, a yi sauraro lafiya. Eh, akwai garuruwan da ake zuwa a wargaza su a wulakanta ma har mutanen gari har da mata ma da sauransu me ake yin haka to duk inda ka ga an shiga wannan gari kamar haka an je an wulakantar da mutane an wargaza gari an kwace an kokkona wasu to in an kai bincike a hankali akwai abin da mutanen garin sun kai da waya fa mutum ha komi rashin imani ne mutum bai maka komi haka nan kawai siddan ka je ka fada shi da rigima ba zai yiwu ba fa ni na san da sani tunda ni ya sani na da wannan abun duk garin da bai taba ku ba sa ido ba wani tsangoma haka nan kawai ku hau babura ku je ga garin ba zai yiwu ba wallahi Allah ma ba zai ba ku ba sannan akwai wani abun da mutane suke sai ga an ga bako ba wanda ba a san inda hito ba a san aiki ne kawai a kame shi a yanke shi da yuga to wannan abun kuma shi ke kara hauhawar da abubuwa su yi muni babu ko barayin ne sun ka hita da kansu sun ka wurin sata an ka kashe wani wallahi tallahi za su hankura ba abin da za su yi amma sun ka gane cewa haka nan ba abin da sun kai an ka kashe musu mutum to shi ke sa su gune ma wannan wuri su aje alkawali sai sun je sun kona gari shi hmm. hmm. yasa ake bayyana ma wasu ma masu ma irin wannan ramuwar gayyar kamar gayyato su ake daga garuruwa daban-daban har ma da kasashen waje to gayyata ce duk inda sun ka ji an rena masu da hankali sun ka ga walakancin ta kai inda ta kai to za su iya gayyatowa in kuma suna da kaya aikin su za su je su yi da kansu don babu babu da ba a yi in da ma mutum an ga wanda kamar waɗanda suke da yawa yawa su ta isa su shiga gari to ba su gayyata kowa su za su je su yi da kansu wanda an kai ma kuma ya gane cewa bai da kowa to dole shi zai yanda zai iya gayyato mutane su je su aikata abin da za su aikata shi akwai hanyoyin da yanzu za ka iya faɗa ko gwamnati inda an neme ka eh, samu a warware yanzu irin wannan rikici da zubar da jini da ake samu a jihar zamfara da yankunan birnin gwari da sauransu kwarai babban shawara ta ga gwamnati lalle sarakunan gargajiya su ne turakun ƙasa ba yanda za a yi abun ya yiwu tsarin ya yi daidai dole sai sarakunan gargajiya su ya kamata gwamnati ta maike su wakilanta na jihohi kuma a daina barin tsageru waɗanda ba su da kunya su je su dinga daina sarakunan gargajiya yanzu kamar alal misali akwai kungiyoyin da ake kakkafa waɗannan kungiyoyi bayan ƙarin sace-sace ba abin da suke ƙara duk kungiya ko ma wani irin dan kungiya ne a tabbata mai gwamnati ta bada wannan doka ya zama doka ga kasar Najeriya dukkan kungiya ko ma wani iri ne to yana kasa ga sarkin gari nan ko da mai anguwa ne idan an gayi wannan tsarin to insha Allah ina kyautata zaton za a samu saukin abubuwa mutane masu rike da makamai ga babura su rika tahowa wajen su ɗari kaza wani sarki za su saurara za su saurari sarki ai ba yanda za a yi mutum ya zo yana bako ga gari ya ce zai yaƙi yan garin shi ya zauna ba zai yiwu ba ai ba su taɓa nuna cewa za su je su kashe sarakunan da kansu ba zai yiwu ba sai in shi sarkin ya jefar da kan shi wani abubuwa na wauta don da farkon abin nan akwai wauta saboda yan banga dai su sun ka ƙirƙiri wannan bala'i babu waɗanda sun ka tada hankalin ƙasar zamfara daga tsakanin banga da barayi kuma lokacin hukuncin da ake ma ɓarayi nan ba a yi masu adalci in za a kashe mutum a tabbatar da lalle lahi na ya kashe shi wallahi kowa zai haƙura amma a je a kashe mutum wani a kasuwa za a gan shi a halbe shi wani za a kama shi a je sai an yawo da shi cikin kasuwa an gama mai walakan shi sannan a je a yanka shi kamar rago shi waya za a ƙasar nan ta zauna lafiya akwai abubuwan da ake yi duk ƙasar nan kuma abu na ɗaya gwamnati ta yi haƙuri ta taimaka a gyara bangaren shari'a mutum komin matsayi na iya yi lahi a yi mai hukunci daidai da abin da ya yi mutum komin kaskanci na idan ya yi kuskure in na haƙuri ne a yi mai haƙuri in kuma na tara ne a yi mai tara in ma na koma wani irin hukunci ne a taimaka a yi mai hukunci daidai da abin da ya yi to ƙasa za ta zauna lafiya akwai wata rana muna dawowa daga can mambila muna dawowa hanyar jalingo sai na ji karar bindiga an yi harbi a kusa da wata kasuwa sai wani a mota ne ke cewa be be wato ma'ana an harbe su kenan sai na fahimci kamar wasu eh, irin waɗannan barayin ne haka kawai aka wato ma'ana ba je kotu ba aka harbe su me kake wani ƙarin bayani in ka fahimci bayanin nan da ne za ka yi don mutane su fahimci irin abubuwan da ke faruwa to duk abin da ke sa akwai waɗanda su ba alƙalai ba ne su ba komi ba ne amma su za su je su yi hukunci da kansu ba bincike ba kuma to wannan hukuncin da ake yi na ƙarfi da yaji shi ke haddasa fintintunu kuma wallahi idan ba an bai irinsu ba bayan da za a samu sauƙin abubuwan nan amma in yau an ka dawo shari'a duk mutumin da ya laifi a zauna da shi a yi hira a gane cewa me ya kamata a yi da shi a faɗa ma duniya cewa ga abun da addali ne da za a yi ni hukunci kaza wallahi kowa zai haƙura abun da nake faɗa waɗannan waɗannan mutanen da ake kashewa su waye ne su ke kashe su kuma labarin da kuke samuwa suke ba su izinin su yanke wa mutane hukunci a cikin kasuwa kawai a kashe mutum to mu dai su iyaka sani mu waɗanda mun san suna wannan aiki yan banga ne shin da sanin hukumar da suke yi ko ko suna yin ƙashin kansu ne har yau ba mu tsaya mun kai bincike ba har lokacin da an ka fara ɗaukar mataki na ramuwar gayya ba wanda ya taɓa zuwa ya zauna da sarakunan su ya tambaye shi wannan abun da ake yi kuna ganin kamar ya daidai ko bai daidai ba shin wannan abun ya za a yi a maganin shi wa ke sa su suna yi ba mu sani ba su ke sa kansu ba mu tambaye su ba mu dai in mun ka shiga gari za mu halatta jinin ko ma waye duk wanda mun ka gani kawai shi dan banga ne ko yayi ko bai yi ba shi shi din ne hmm, yadda yan boko haram da suka fara wa yan sanda kenan kwarai lokacin nan tunda sun nuna cewa su lalle ilallan ba ba shari'a ba komi su za su yi da kansu kuma duk abin da ke kawo talaka ya dauko shi ya je hukunci da kan daga laihin hukuma ne hukuma an ɗauki mataki yau kaje ka haɗa mai in mai anguwa ne ka haɗa mai ya iya saurare ka kaje ka haɗa mai hakimi ya iya saurare ka haɗa ma mai martaba ya iya saurare ka to ya ake son lokacin ayi tunda duk inda a tunanin ka kai ƙara ba a yi maka magani ba to kaga in an ka ja da baya sai ga wani an yi wani abu wanda ba ya dace ba ta yaya za ka taimakawa jami'an tsaro ko kuma gwamnatin najeriya ta zo ta magance waɗannan abubuwa yau a ji eh, wajaje duk sun yi shiru kowa ci gaba da sana'arsa manoma su yi noman masu kiwo su yi kiwon su masu zuwa kasuwa su je kasuwa su to abin da za a yi a nemi masu ilimin addini a don ba yanda za a yi jahili a shirya da dan uwansa jahili jahili dama batace ne kuma batace ba zai taɓa shiryar da ɓatace irinsa ba a nemi masu ilimin addini su sun kasan irin yadda za a yi yadda za a yi a tarbiyyatar da mutane kuma in za a nemi malaman na addini a nemi nagari gada a nemi mutane waɗanda za su je kuma su kawo wani abu nasu ra'ayi don saboda mutum yau kana ganin shi kace mai ga abun da nisa ka je ka sai mai da abun iko shi ko ya je ya dinga takama da shi duk mutumin da za a nema a faɗa mai cewa duk inda za ka je a kan wannan abun to lalle ka tabbatar da kai a matsayin ka bako kuma ka je gurin yan gari kana neman goyon bayan su da shawararsu don ba yanda za a yi a yi shugabanci in ba a shawara shawara shi shine gincikin shugabanci babu yadda za a yi kai shawara da mutane ce don hasashen ka don tunanin ka ko don kwakwalwa ka ko don ilimin ka ko don wani gwanin ta ka gano abin da suke ne ba zai taba yiwa ba amma ka zauna da mutane ko da jahilai ne in ka je gada ka nuna masa ya kai mai ilimi ne ka zo ka shiryar da su su jahilai ne ba za su saurare ka ba amma in ka zo ka nuna masu kai ma fa irin su ne ya za a yi a gyara abu kaza da na bashi abu kaza da na bashi ka nuna masu kamar kun haɗa kun yi tarayya a cikin laifin da suke yi to haka haka haka haka za ka jawo hankalinsu su fahimce ka kuma za su za su yarda da abin da kake gaya masu Alhaji Abubakar Usman kenan da aka fi sani da shugo tsohon ɗan bindigar da ya ce ya tuba ya dawo hanyar da ya kamata. Ya kuma ke son taimakawa hukumomi domin samar da hanyar kawo ƙarshen matsalar fashi da makami da kuma garkuwa da mutane don kuɗin fansa. Yanzu a madadin Nasiru Adamu El Hikaya, Tuni sarfi da hashin gumal ke cewa sai mako mai zuwa idan Allah ya kai mu za mu kawo muku wani sabon shirin. A kasance lafiya.